ibdalin lil'adakiyati da a ce za a samu canjin layya a zo da ragonka aka canza ma biduniha kirkiraran inda dole ta kama la khiyaran fihi da sababi ihtilatiha saboda sun cakudu ma a gairiha yakrahu li sahibiha makaruhi ne da mai zagon an yi ɗauko da bakalan anha kulla sha'ana wa hai'a wanda bai kai lamarin ragon shi ba da siffar ragon shi ba Allahumma illa idza kana nasibuhu ishatan takhadaha bi qura'a sai dai in kafan ya zama rago ne inda za a ɗauke shi da ƙuri'a فإنه لا كراهة حينئذ وقد بالغ على مسألة الكراهية بقوله وإن لاختلاق قبل الذبح وذلك كله مع عمل عمل بسنة الأضحية التي يطلب أن تكون من أفضل النعم بقوله وفديناه بذبح عظيم ويستحب أن يذبح شاة أخرى أفضل منها إذا كان عنده مال وهو قال اختلاط من قبل الذبح يا كما تتنظف نأكو إذا اختلطت الأضاحي idan layoyi suka cakuɗe ba da amali ya tattabci. an gama yankawa walam ya arif kullum bahiyatahu Da shar'an limalikin al da mai layya a al-iwad yana iya karɓar madadi badalan min ha. min gairi jinsi ha sawa'un كان العرض عوض إن نقدا زي او أرضك قائما ويتصور الاختلاط أنا قدر تاكتا الذي لا تتميز به القضاهي من بعضها في حالة ما إذا استناب رجلان أن يطول متانبي أو رجال رجلا على ذبح مواشيهم فذبها واختلطت عليهم فلم يعرفوها وحدثته سنا ابن عبد السلام فأخذ العوض آية محمد دي في مثل هذا الاختلاف هذا الاختلاف وهو مراد المصنف بقوله وجاز هو أخذ العوض أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن قال تعالى كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم سبحان ماذا فصل عليه؟ ماذا؟ وبكر نوال السافي بلدي yawa allaji kamisu allaji waye allaji ikara allaji waye kowanne ne da agwasa ya kawo tijike ya tsaure a masallaci an jima shi zai ka kama ragon ka wanne za ka kama ba dole ba kuma mana talauci na fasar maka mana baya ganuwa yanzu aka ga duk ce da za a yi aka dawo magana zakka talauci ba a gane ta balle a faffar su kuma masu kuɗi suna jin sa dama suna neman wannan bayanin sun rasa inda za su same shi